This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum, barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau talata 23 ga watan Yulin shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. sanarwar janyewar daga takarar shugabancin ƙasa da shugaban amurka joe biden ya ya haifar da rudani a fadar white house da jam'iyyar democrat da ƙasar da ma duniya baki daya 'Yan majalisar dokokin Amurka sun yi kira ga daraktar hukumar leƙen asiri ta Amurka da ta yi murabus kan gazawar hukumar wajen hana yunkurin kashe Donald Trump. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai kai ziyara birnin Washington a wannan makon tare da shirin gabatar da jawabi ga majalisa da kuma ganawa a fadar White House. To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji ra'ayoyin masu fashin baki a jamhuriyar Nijar kan matakin shugaban kasar amurka joe biden na janyewa daga takarar neman zabensa a wa'adin mulki na biyu to ana yi cewa ya makan shi kiyamar laili bayan kira-kiran da aka samu daga wasu jigajigai fiye da mutum 40 daga ciki har da tsohon shugaban kasa obama a najeriya wasu mabiya addinin kirista na united methodist church sun gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna kin jinin luwaɗi da maɗigo da auren jinsi da suka zargi wasu shugabannin majami'ar da goyon baya kungiyar bishop bishop na united methodist suna turo mutane zuwa afirka domin a rinjaye 'yan afirka su yadda da wayannan kudiri mu kuma mun ce ba mu yadda ba muna nan tafi da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto zai gabatar amma kafin duka waɗannan bari mu fara da labaran duniya tukunna masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya sanarwar janyewa daga takarar shugabancin ƙasa da shugaban amurka joe biden ya yi ya haifar da rudani a fadar white house ta ƙasar da ma duniya baki ɗaya sanarwar da ta bar jam'iyyar ta democrat a cikin hali na rashin tabbas game da wanda zai maye gurbin takarar mataimakiyarsa kamala harris wacce biden din ya goya wa baya a matsayin wacce za ta maye gurbinsa ta ce biden yana murmurewa daga covid a gidansa da ke delaware Kamala Harris ta ce. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past three years is unmatched in modern history. Biden ya samu nasarori a cikin shekaru ukun da suka gabata da ba za su misaltu ba a tarihi a cikin wa'adi daya. Ya kamata a yaba masa. Biden ya riga ya zarce mafiya yawan shugabannin da suka yi wa'adi biyu a kan karagar mulki. amma masu sukar biden na jam'iyyar republican kamar mike johnson kakakin majalisar amurka sun nuna shakkunsu akan biden ya ci gaba da shugabancin kasar mike johnson ya ce idan kowa ya yarda cewa biden ba zai iya gudanar da yakin neman zaɓe ba to hakan na nuna ƙararrar cewa ba zai iya tafiyar da al'amuran shugabancin ƙasar ba A jiya Litinin ne 'yan majalisar dokokin Amurka daga bangarorin biyu suka yi kira ga daraktar hukumar leƙen asiri ta Amurka Kimberly Chittle da ta yi murabus yayin da take ba da shaida kan gazawar hukumar wajen hana yunkurin kashe ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump. kwanaki tara bayan yunkurin hallaka trump lamarin da ya girgiza al'ummar ƙasar an samu amsoshi kan yadda wanda ya harbin ya samu kusanci da trump A karon farko shugabar hukumar leƙen asirin Amurka Kimberly Chittle ta amsa tambayoyin 'yan majalisar game da harbin inda ta ce, We failed. Hakika mun gaza. Chittle ta ce za ta fitar da cikakken rahoton hukumar a cikin kwanaki casa'in sai dai 'yan majalisa sun ce hakan bai dace ba sabida lokacin zaɓe ne zaɓen kuma da ke cike da rudani. Dan majalisa na jam'iyyar Republican James Comer ya ce. The Secret Service has a zero fail mission, but it failed. hukumar ta gaza gudanar da aikinta ba ta yi abin da ya dace ba a ranar goma sha uku ga watan yuli da kuma kwanaki kafin gudanar da taron ma'aikatar tana da dubban ma'aikata da kuma kasafin kuɗi mai muhimmancin gaske amma ta gaza yin aikinta yadda ya kamata To nan gaba kaɗan zara za ta sake dawowa da ƙarashin labaran duniya. To amma kafin nan bari mu fara ɓangaren rahotanninmu a jamhuriyar Nijar inda manazarta da ma wasu 'yan ƙasar suke bayyana ra'ayoyinsu kan matakin shugaban Amurka Joe Biden na janyewa daga takarar shugaban ƙasa sakamakon matsin lambar da ya fuskanta a jam'iyyar sata ta Democrat da kuma irin darasin da hakan ke koyarwa ga ƙasashen nahiyar Afirka. Ga rahoton wakilinmu a Yamai Sule Mummuni Barma. Matakin janyewar shugaba Joe Biden daga jerin waɗanda za su kara a wannan zaɓe tamkar amsa ce ga wasu jigajigan jam'iyyar Democrat da ke hasashen ba zai kai labari ba a zaben mai zuwa sakamakon dalilai masu nasaba da yawancin shekaru. Mai shari'a kan al'amuran yau da kullum Abdurrahman Alkasum na cewa Biden ya yi rawar gani. to ana iya cewa ya kan shi kiyamun laili bayan kira-kiran da aka samu daga wasu shiga jigai fiye da mutum arba'in daga ciki har da tsohon shugaban kasa obama a wanda suka yi kiraye-kirayen ya kamata ya diba tsarin takarar nan tashi kuma yanzu ya bayyana haka wannan wani salo ne irin na gogaggen dan siyasar da ya san ta inda ya kamata a bulowa kowane irin lamari saboda haka janyewarsa tamkar kara jan ɗamara ne a wannan lokaci da siyasar amurka ke kara zafafa biyo bayan abin da ya faru da donald trump in ji kwararre kan hulɗar ƙasa da ƙasa mustapha abdullahi abubuwan da suka haru kwanakin ga biyu tsakanin shi da donald trump wasu mantuwa mantuwa da ya fara yi a taro da aka yi na neto kuma barcin shi ga rashin laya da ya yi an ce covid-19 ta kama shi kuma da wanga abin da ya faru sati da ya wuce na donald trump to kaga duka wannan abubuwa ne wanda watakila su 'yan democrat din suna gani za ya kara ma shi donald trump din jama'a tuni hankula suka karkata wajen ganin yadda za ta kaya bayan da shugaba biden ya bayyana goyon baya ga mataimakiyar shugaban kasa kamala harris a matsayin wacce yake fatan ta tsayawa jam'iyyar democrat mace bakar fata ta farko da za ta nemi haye irin wannan tsani a tarihin amurka kenan wasu 'yan nishar da na tuntuɓa kan wannan batu na da ƙwarin gwiwa haris za ta iya cire suhe a wuta tana ɗaya daga cikin wadda idan trump ya ce so guda tana iya cewa so goma wadda in ya ce kuli tana iya ce mai cas mace ce mai kwazo siyasa amurka tana ɗaya daga cikin siyasa ta baki wadda za ka hitowa tantagarya wadda in ka ce haka a ce maka haka zaɓin na ya birge ni musamman matsayin ta na mace za ta yi kice a hota tunda ai ta taka rawa a fannin dama a bisa abin da ya shayi diplomasiya a watan agustan gobe ne taron jam'iyyar democrat zai yanke shawara kan abin da zai biyo bayan janyewar joe biden wato ko su yi na'am da zaɓin sa ko akasin haka abin da zai taka rawa ina ga muhimmi yanzu shine mataimakin ita kamala harris wanda za a ɗauka ya kasance jani nasara matashi karbabbe ina ga wannan shi zai canza balance kin. Tuni a bangaren jam'iyyar Republican ta tsohon shugaban kasa Donald Trump aka fara nuna bukatar ganin shugaba Joe Biden yayi murabus daga mukaminsa saboda yadda suke kallon matakin janyewarsa tamkar wata gazawa. yayin da masana kimiyyar siyasa ke cewa wannan dambarwa ta siyasar amurka na tattare da dimbin darussa da 'yan siyasar afirka za su koya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar A gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma ga zara ta dawo da karashin labaran duniya. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai kai ziyara birnin Washington a wannan makon tare da shirin gabatar da jawabi ga majalisa da kuma ganawa da fadar White House. Prime Ministan zai isa Washington ne a daidai lokacin da ake cikin rudani a siyasar Amurka. Biyo bayan shawarar janyewa daga takara da shugaba Joe Biden ya yi, wanda ka iya ƙara yanayi na rashin tabbas a dangantakar Amurka da Isra'ila a wani muhimmin lokaci a yakin da ta take yi a Gaza. Harin da Isra'ila ta kai a gabashin Khan ya kashe mutane da dama a jiya Litinin. Ɗaruruwa kuma sun tsere bayan da aka ba su umarni da su bar yankin. Benjamin Netanyahu ya ce, And my friends on both sides Zan nemi amincewa da goyon bayan bangarorin biyu da ke da matukar muhimmanci ga Isra'ila kuma zan shaidawa abokaina a bangarorin biyu cewa duk wanda Amurkawa suka zaba a matsayin shugabansu a gaba Isra'ila ta kasance babbar kawar Amurka kuma mafi karfi a yankin gabas ta tsakiya. amurka na kokarin haɓaka aikin tattara bayanan sirri a yankin arctic tare da kuma inganta haɗin gwiwa da ƙawayenta a yankin domin daƙile rasha da china wajen yin amfani da yankin a arewa mai sanyi da ƙanƙara Shirin wani bangare ne na dabarun da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar a shekarar nan ta 2024 inda ya zo a daidai lokacin da jami'an tsaron Amurka suka yi gargaɗin cewa sauyin yanayi na narkar da kankarar ta Arctic da ke kange abokan gaba kuma akwai alamun karuwar haɗin gwiwar China da Rasha a yankin. Mataimakiyar sakataren tsaron Amurka Kathleen Hicks yayin da take ba da rahoto ga manema labarai a Pentagon ta ce tabbatar da cewa sojojinmu suna da horo da kayan aiki da hanyoyin aiki sabili da yanayin arctic na musamman ne kuma za a iya samun nasara ko rashin ta a yankin. Zara Aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya wasu mabiya addinin Kirista na Ecclesiar United Methodist Church sun gudanar da wata zanga-zangar lumana a Bauchi domin nuna kyama ga sha'anin luwaɗi da maɗigo da auren jinsi. Masu zanga-zangar na zargin wasu shugabannin Ecclesiar ta Methodist Church wato da kokarin gamsar da mabiyansu su amince da sha'anin na auren jinsi. Daga Bauchi ga rahoton Abdulwahab Muhammad. mabiyan sun gudanar da zanga-zangar ce tare da rike kwalaye mai dauke da rubutu da ke allah wadai da batun auren jinsi maɗigo da kuma luwaɗi sunana abare kirma delegate ne daga gu kano a gunduman bauchi duk jama'an da ka gansu a nan gurin al'umma ne na wannan ikkilisiya na united methodist church a nigeria suna nuna rashin jin daɗinsu da yadda da wannan al'adanmu da addininmu da yardanmu da ban gaskiyarmu a matsayinmu na masu bin isa almasihu yannan magana na auren jinsi ya saba mata muna kyaman wannan magana na auren jinsi a mu. kana tare da wadannan jari yusuf ne daga umcn na gwandu mu'adi ba ma son shi ba ma son shi shi sa mu a wannan majalisa ba mu yadda daga bisani kuma bakon da majalisar bishop bishop na kasar amurka ta turo wakili mai suna bishop john scott ya ce ya zo ne domin daidaita al'amura ba batun auren jinsi ba da kuma maɗigo domin ya san cewa najeriya ba ta yadda da aikata luwaɗi ba ya saurari dukkan damuwoyinmu da masalolin da muke a ciki. I understand that in Nigeria homosexuality is not permitted. I or nobody else is here to promote homosexuality. We are not here to, to present homosexuality. That is not legal in Nigeria. Shi ma daraktan ma'aikatan Methodist Church shiyar jihohin Arewa, Philobus Audu ya yi ƙarin haske dangane da manufar zanga-zangar. Manufarmu a Najeriya game da wannan badakala, badakalan da game da maganan auren jinsi ne. Mu kuma a Najeriya mun ce bamu yadda ba, wanda kuma mu bamu yadda da shi ba, littafi mai sarki ya hana, bible ya hana, shi yasa Ubangiji Allah ya hallaka kasan Sodom da Gomora. Kuma littafi mai tsarki Bible bata canja ba har yau. Su kuma suna so su raba kanmu a Afirka su yi amfani da kuɗi domin mu goyi bayan abubuwa da suke su to su shugabanni na united methodist church a duniya musamman kungiyan bishop bishop na united methodist suna turo mutane zuwa afirka domin a rinjaye 'yan afirka su yadda da wa'annan kudiri mu kuma mun ce ba mu yadda ba za mu ci gaba da methodist amma mu ba mu yadda da maganar luwaɗi. a taron manema labarai jagoran headquarter ecclesiar united methodist church bishop yohana john wesley ya jaddada matsayinsu a kan batun auren jinsi kun sani dai dan najeriya ba zai taɓa yadda da shi za mu yadda ba ba za mu kuma taba yadda da shi ba mu muna ra'ayi daya yadda littafi mai sarki ya faɗa aure miji da mata ba za mu taɓa yarda da luwali. Abdulluhan Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida na musamman amma saurari kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Yanzu kuma bari mu je ga mu na gaba wato tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. 'yan majalisar dokokin na kano bayan karatu na biyu akan daftarin dokar sun amince da shi ya zama doka inda a cikinta aka kirkiro da masarautun gaya da karaye da rano su masu daraja ta biyu kuma suna karkashin kulawar sarkin kano abin da aka yi yanzu ci gaban wancan abu da ya to da shekara ɗari biyar da ta wuce Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sa da ku a wani sabon shiri na tsaka wuya. gwamnatin jihar kano bata karkare gama da cece kucin da ke tare da maganar samun sarakuna guda biyu a cikin kanan ba sai shi kuma a cikin makon da ya gabata ranar talata da ta wuce majalisar dokokin jihar ta kano din ta kara ɗanɗanon wannan dambarwa da ake yi ta hanyar amincewa da karin wasu masarautu guda uku na rano da gaya da ƙaraye a gargashin sarkin Kano. 'Yan majalisar dokokin na Kano bayan karatu na biyu akan daftarin dokar sun amince da shi ya zama doka inda a cikin ta aka kirkiro da masarautun gaya da karaye da rano kowannen su masu daraja ta biyu kuma suna karkashin kulawar sarkin Kano. Mame Bello butubutu da ke zama mataimakin shugaban masu rinjaye na majalisar ya yi karin bayani. Saboda tarihi da muke sun na wancan gurare shine yana da kyau sarki ya samu wasu manya mashawarta na kusa da shi wanda ba sai ya tara hakimai gaba daya ba wanda ya tafi kawo hikimar cewa to ma ɗauko wancan tarihi na sarakunan nan shine sarkin rano sarkin gadi sarkin ƙara wacce to ya kamata a sama musu matsayi su zama masu daraja ta biyu don kuma wasu shawara da duk wani abubuwa in aka to za su fara zama su tuna sannan su ga kuma za su ba gwamnati shawara. Masanin tarihi Farfesa Tijjani Muhammad Naniya ya yi tsokaci game da wannan al'amari. A tarihi abin daman da aka nuna da rano da gaya da kara daman sarakuna ne da su domin su ba kama sa kai da yaki ba a tarihi aminci ne da neman kariya da kuma girmama juna da haɓakar da kano ta yi ya sa su danka kansa hannun kan da lura da su saboda haka abin da aka yi yanzu ci gaban wancan abu ne da ya to fiye da shekara ɗari biyar da ta wuce gabanin rushe su a watan Mayin da ya gabata masarautar gai da karaye da rano na da kimanin kananan hukumomi goma a ƙarƙashin su amma rage musu daraja a wannan sabuwar doka ya sanya gaya da rano na da kananan hukumomi uku su, yayin da masarautar karaye ke da guda biyu wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da kafa sabon tarihi a kano inda malam muhammadu sanusi na biyu da alhaji aminu ado bayero kowannensu ke tafiyar da harkokin mulki a sa tare da hakimai mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Tuwa gaishe ka mahmud to ya kirkiro wannan sababbin masarautu ya shafi matsalar da dama ake fama da ita ta samu wannan sarakuna guda biyu a kano sannan kuma shin akwai bambanci tsakanin wanda gwamnatin tarayya ta dauka shine sarkin kano da wanda gwamnatin jihar kano ta dauka shine sarkin kano za mu taɓa wannan batu a cikin shirin yau a muhawarar da ake tsakanin dr sa'idu ahmad dukawa malami a jami'ar bayero ko masanin tarihi da kuma wani basarake na bauchi wato barayan bauchi alhaji sanusi babbar tauku ga jagoran tattaunawa din tasu nasiru adamu hikaya ba sauraro ana tare da shirin tsaka mai wuya na sashen hausa na Mudar amurka inda muke tabo abubuwa da suka shafi dambarwar masarautu muhimmai na arewacin najeriya muna tare da barayan bauchi sunusi baban takko wanda babban hakimi ne a masarautar bauchi kazalika shi ke shaida Eh, lokacin da za a nada sabon sarki shi yake kula da masu zaɓe yara naɗa sarkin sai kuma dr sa'idu ahmad dukawa wanda malami ne a jami'ar bayero ta kano kazalika kuma masanin harkokin siyasa da tarihi kuma malamin addinin islama dr sa'idu ahmad dukawa bari mu bi abubuwa ɗaya bayan ɗaya waɗanda suka faru a ɗan tsakanin nan a kano yanzu kusan za a ce yana da sarakuna biyu ne shi sarki alhaji aminu ado bayero da kuma sarki sunusi lamido sunusi da wannan gwamnatin ta abba kabir yusuf ta dawo da shi shin wane ne daidai ne a yake wane ne yake kan tsari ne a cikin waɗannan mutanen biyu gwamnati ce ko kuma bangaren sarautar <laughs> wannan tambayar taka tana da wahalar amsawa kai tsaye abin da da ike mu fara daga abin da mafi yawan mutane suka sani shine a lokacin gwamnati da ta shuɗe ta abdullahi umar ganduje a gwamnati ta tuhumi sarkin kano mai ce muhammadu sanusi na biyu da wasu laifuka ta ce ta same shi da laifin ta cire shi ta naɗa sarki wani sarkin a alhaji amina ado bayero da wannan gwamnatin yanzu mai ce ta abba kabir yusuf ta zo ta ce abin da gwamnatin da ta shuɗe ta yi ba daidai ba ne kuskure ne ko maganganci don haka ta soke dokar da, da aka yi wacce ta cire sarkin ta naɗa wani don haka ta sauke wannan sarkin da sauran sarakunan da aka naɗa su tare wannan ta sa aka sami wanda ya tafi kotu ya ƙalubalanci wannan nadin kuma kotu ta ce a saurara ta yi shari'a a kai a dalilin haka gwamnatin tarayya ta ce to tun da gwamnati ta ce a saurara a tsaya a inda ake inda ake ɗin nan shine amina ado bayero ne sarki saboda haka sai ta dawo da shi ta sa shi a gidan nasarawa don haka <clears throat> idan ka tambaya wane ne sarki sai mu ce a gurin gwamnatin kano a muhammadu sanusi na biyu ne sarki a wurin gwamnatin tarayya a yanzu alhaji aminu ado bayero shine sarki har zuwa lokacin da kotu za ta gama shari'arta alabashi a san wane sarki ne guda ɗaya a kano wannan ita ce fahimtata ka sayi Muhammadu ka bari a gurguje mu ji barayin bauchi a matsayinka na mai kula da masu nada sarki wato a turanci da ake kira kingmakers Eh, ka kawo sakamako ga gwamna sanar da sabon sarki a cikin waɗannan bangarori biyu kai bari ma mu ce wane ne yanzu kowa irin wajen kuwa ne ne sarkin kano ne eh, to kamar da fara duk haka ake domin dalili ai ana shari'a kuma an je kotun gwamnatin tarayya kuma an je kotun gwamnatin jiha sannan ita gwamnatin tarayya ta yanke hukuncin cewa aminu shi ne sarki amma gwamnatin jihar kano ta shiga kotu a nan jihar kano saboda haka ita ma ana sauraron nata a yanzu wanda yake sarki kan ai aminu shi sarki amma sai mu jira mu ji kuma abin da gwamnatin kotun jihar kano za ta ce watakila tana da wani abin da eh, watakila ba da yake da na gwamnatin tarayya ba amma a yanzu a gaskiya a matsayi dai aminu shi ne sarki kuma a kan shi ne sarkin sai dai menene da sun afil ko kuma suna wani kotu ba za a ce ma afil ba tun da ba afil kot ba ne kotun kusan matsayinsu ɗaya ne amma an shiga kusan ƙaran ne kusan lokaci guda sai mu jira mu ga su kuma me za su ce To bara in haka ne a takaice a matsayin ku na masu rike da masarautu ko in ce sarautun gargajiya a tsakanin gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf da masarautar Kano wane ne mai laifi ne wane ne ya fi daukar eh, wasu matakai da basu dace da tsari irin na gargajiya ko tarihi a gona akwai rashin ah, tarbiyya gaba da hidimar da kuma rashin mutuntawa domin an riga da an ɗauki siyasa an sa a cikin magana abin da ya shafi sarakunan daga nan abubuwan suka lalace eh, amma ba wai na tabbata ba interest na gwamnan kano ne ya zo ya ta rigima da sarakunan nan guda biyu ba a'a interest nasa shine zaman lafiya a kasarsa amma da yake siyasa ya shiga ciki shi yasa kake ga ake ganin a ah, gwamnan kano eh, yana da laifi ko bai da laifi a siyasa ce ta shiga wanda kuma muna fatan su ajiye maganar siyasa su dubi girman shugaban sarakunan nan su dubi matsayinsu a musulunci kamar yadda muka faɗa musulunci shi ya kafa su. Bayan Bauchi kafin wannan shawarar zan ma tambaya matsayinka na mai shiga tsakani ko in ce kai kake tsakanin gwamnatin eh, jihar Bauchi da masarautar Bauchi. Eh, idan da a Kano kake a irin wannan yanayi wanda shawari zaka ba wa gwamna a takaice. shawarar da zaba gwamna shine da allah abin da ya kawo gwamna ya zo ya yi abin da ya kawo shi ya gama ya ajiye maganan maganan maganan sarauta don ya ce zai ci gaba da maganan sarauta watakila gwamnatin san ma yadda tafi da yake saboda ɗaya sannan ya yi wasa rigima an ta tashi ta yi muni a cikin kano wanda dai so mu zama biktin watakila ba ɗaya daga cikin sarakunan ba ne shi mai yiwuwa gwamna shine zai zama biktin na farko tun da gwamnatin tarayya tana iya daukan duk wani mataki a lokacin da ta ga ba za a samu tsaro a wani sashe na najeriya ba saboda inda zan ba shi shawara shine ya manta da maganan menene wani sarki ne yake kan kujera wani ne aiki da wanda ya same shi ya kuma domin muka mu masu laifi ne duk dan adam da kake gani yana da laifi wata watakila sarki sanusi ko kuma wancan gwamna da ya tafi ya yi laifi ya musu laifi wa wannan gwamnatin da ta zo ta samu kanta ta na shugabanci a kano to a hakuri ake yi don a zauna lafiya mu kanmu da ka gani dan adam allah hakuri ke da mu saboda haka ni a gona da inda zan ba da shawara wa gwamna shine yadda ya samu mulkin nan kuma yadda na san shi don ni na san shi mutum ne mai yaro ne mai bada ce yaro ba a gwamna ne tun da na je na girme shi amma yana da tarbiyya yana da son mutane kuma daga gani kuma mulkin da aka yi na bayan lokacin da kwankwaso yake gwamna yi da shi aka taimaka wajen gina kano saboda haka ba zai so abin da zai kawo kano ta da lalacewa ba sai dai abin da zai gyara a zaman lafiya a kano da ci gaban kano amma aka ce za a zai shiga cikin maganar hidimar sarauta a matsayinsa na gwamna matsayin da bai zama zai kai ba allah ya kai shi yau shi ne gwamna a jihar kano kuma yau kowane sarki ne ba yana karkashinsa ne saboda haka da sai ya gode wa allah ya yi haƙuri ya kawo da kai akan maganar sarauta a ci gaba da mulki shi ma ya ci gaba da nasa in ba je an samu aminu wato sarki aminu da wani laifi ba ne kamar yadda aka ce sanusi an same shi da laifin rashin biyayya wa sarki. shi kuma malamai bari mu tsaya nan sai Allah kamar rana wata yau mu dawo mu ci gaba. Muna godiya ga su bakin namu da kuma shi wakilin namu Nasiru Adamu Laikaya da ya tattauna mana da su. Huta lafiya ne ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington. Umma da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. A jiya Litinin ne wani kwararre a Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci a gudanar da binciken ƙasa da ƙasa kan laifin cin zarafi da zalunci da suka haɗa da kisan kiyashi kan 'yan tsirarin addinai da kuma kisan ƙare dangi ga 'yan adawa a shekarar 1980 da aka aikata a Iran. Jabit Rahman wakili na musamman mai zaman kansa kan halin da ake ciki a Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya kamata a hukunta irin wannan babban take haƙƙin ɗan adam adam duk da la'akari da lokacin da aka aikata laifin ya kara da cewa kada a bar gwamnatin iran da shugabancin ta su tsira daga laifukan da suka aikata na cin zarafin bil-adama da kisan kare dangi a kasar ya ce wasu sun ba da rahoton cewa an yi wa mata fyaɗe kafin a kashe su kuma akwai yara da dama a cikin waɗanda aka kashe Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi gargaɗi a baya a cikin watan Afrilu cewa cin zarafi da a hukumomin iran ke yi wa tsiraru 'yan bahai na taki haƙƙin bil'adama ne To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai can an jima da karfe hudu na yamma agogon Najeriya da Nijar za ji mun sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. sashen Hausa ne na muryar Amurka ake ci gaba da saurare akan mitoci wato 31 da goma sha shida da kuma ashirin da biyar kada a manta za a iya sauraron sauran shirye-shiryenmu a sashe wato a manhajar mu ta intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma sarrafilo hashim gumel wanda ya hada sautin ya tsara shi ya kuma ba da umarni ta ma injiniyar mu ta yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.